Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa Donald Trump ba. kamar yadda kuka sani binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban kasa ba shi da wani tushe kana ya saba wa sharuɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci a cewar wata wasiƙa daga pat cipolloni lauyan shugaban kasa zuwa ga shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai gerard nadler wannan matarni na zuwa ne kasa da sa'a daya kafin wa'adin da aka gindaya wa lauyan shugaban kasa ya kare wato ya fito ya tabbatar da ko zai wakilci shugaban kasar a zaman sauraren binciken da majalisar wakilan ke gudanarwa cefaloni ya faɗa a cikin wasikar cewa ku dakatar da wannan binciken yanzu kana kada ku bata lokacinku wurin sauraren wata magana lauyan ya kara jaddada saƙon twitter da shugaba donald trump ya kafe inda yake cewa idan kuna son ku tsige ni to ku tsige ni yanzu kuma ku yi shi a cikin gaggawa saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa kanin ƙasar mu kuma ta ci gaba da ayyuka da take yi jami'an amurka sun faɗa a jiya juma'a cewa mutumin da ake zarge da kai hari a tashar sojojin ruwa da ke florida dalibi ne kuma ɗan asalin saudi arabia ne hukumomi sun ce mutane hudu da maharin ne aka kashe a cikin lamarin ana nan kuma ana gudanar da bincike akan musabbabin wannan harin da aka kai wannan mummunan harin da shine na biyu da aka kai a kan tungan sojojin amurka a cikin wannan mako harin da ya faru ne a tashar sojan ruwa ta naval air station pensacola da ke jihar florida shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da wannan harin kane ya jaddada sakon da sarkin saudi arabia ya fitar wato salman kinam yana mai cewa sarkin ya ce al'ummar saudi arabia sun fusata da wannan mummunar harin na harbe-harbe da aka kai kuma ko shakka babu mutumin bai da ɗabi'a ko kuma bai tabbatar da halin mutanen saudi arabia masu tsananin ƙaudan amurkawa ba. amurka ta kakaba takunkumi a jiya juma'a kan wasu mutane uku 'yan iran masu ba da goyon baya ga shugabanni 'yan bindigar iraki wanda ake zargin su da hannu wurin iza zanga-zangar da ta girgiza irakin ana zargin shugabannin 'yan bindigar nan wato da ba dakarun su umarni su bude wuta akan fararen hula masu zanga-zangan kin gwamnati wanda yake wato suna ana wannan zanga-zangar ne saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin ayyukan yi tunda aka fara zanga-zanga a kasar ta iraki a cikin watan oktoba kimanin mutane 400 ne aka kashe zaman lafiyar al'umma da kuma zanga-zanga su ne tubalin gina tafarkin demokaradiyya in ji sakataren bitalmalin amurka steven munichin a wata sanarwa da ya fitar a kan takunkumin ajiyar juma'a shi ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce al'ummar iraki sun ce suna buƙatar ƙasarsu suna buƙatar sauye-sauye da gaskiya da adalci da kuma wato adalan shugabanni a iraki masu kishin ƙasa kuma wajibi ne a duba waɗannan buƙatu nasu ba ta hanyar rikici ba waɗanda takukumin ya shafa dai sun haɗa ne da kais alkazali da ɗan uwansa laith alkazali da wanda suka fito daga kungiyar da ta 'yan bindiga da ake kira isab alhaq mai samun goyon bayan iran da kuma hussein falil al'aziz aziz allami wanda ake zargin shi da gudanar da kungiyar 'yan bindigan a madadin sojojin iran 'yan diplomasiya da shugabannin hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan mako domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka wanda yaƙi 'yan awarin kamaru ya daidaita gwamnatin kamaru ta ce tana buƙatar taimako na sake gina makarantu da kuma gine-ginen jama'a da aka lalata su masu halartar tattaunawar sun ce a shirye suke su ba da taimakonsu amma suna son su ga an kawo ƙarshen wannan yaƙi. saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Aisha Yunusa Adamu wacce aka fi sani da Aisha MC wato mai gabatarwa a lokutan bukukuwa ko kuma wuraren taruka. Ta ce MC wata sana'a ce da ke bukatar wanda ya iya magana da kuma wasan barkwanci ta yadda masu sauraro ba za su gaji da wanda suke sauraro ba. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ita ce ta yi hira da Aisha. To da farko za ki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi. ta asalamu alaikum da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC. Eh, na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na MC wato wadda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi, MC suke kawata biki, idan an je biki suke gaya wa mutane yadda za a yi. to da ma'ana dai mc kowa ya sani ita ce wannan spice din da ake bayar baɗa ma biki saboda biki ce daɗi. To ga kin mace wani irin ƙalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC? Tabbas hakika haka yake. Kin san haka ce mace MC ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro ke tasowa ya kamata a lura da abin da ya fi iyawa. sai a maida shi a matsayin sana'a kin san turawa sukan duba me meye fashion din yaro me ya fi so ya yi sannan sai su maida shi su building kariya a kai so hakan nan na fara akwai kalubale sosai game da wannan aiki na mc gaskiya misali mu da muke arewa ana ganin kamar duk macen da ke wannan aikin bata ta da kunya ne ko ba rashin kunya bane in kika duba kasashen nan etare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a a nan arewa ne ake tunanin wani abu babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin nan da ake yawan yin dina da sauransu sai kiga dina ya kai har karfe goma sha biyun dare ba a tashi ba wani lokaci har dare ma to duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa unguwa na hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit fit fit karfe sha biyun dare karfe ɗayan dare in ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba to kin dai ji babban kalubale sannan kuma again another kalubalen da muke facing shine maza da yawa suka tsorata saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ita zai zama da matsala amma dai rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin mc ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da ke daban da wani um, sana'a ba misali in ke kina magana a cikin mutane ne wadda take aiki a gidan rediyo ko gidan tv ba ita ma ai jama'a take ma aiki. Me yasa kika zaɓi sana'ar ta MC? Da ya ja hankali na in fara wannan sana'ar shine na lura na iya magana misalin ana taro abin ya fara ni daga gida ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in ceto amarya za ta shigo da sauransu zan iya magana a gaban mutum ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar har dubu ɗaya ke har dubu ɗari ba so sai na ga me zai hana mai da shi sana'a tun da dama a arewa akwai ƙarancin irin wannan masu wannan sana'a misali maza sun fi yin shi ila hanyar abinci na ne wannan da farko na fara dan yi kaɗan kaɗan a biki inda zan je dan bani dubu biyar dubu goma har abin da ya shahara yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a To wannan sana'a ta mu dai ta aikin MC gaskiya ba ka bukatan kowane jari yana bukatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me zaka gaya musu ba wani jari gaskiya sai mu ce maganar mu ita ce mu amma bukatar kawai shine inda zaki ki rika kashe kuɗi shine fa dole ki rika kwalliya kina sa kaya na ado na zamani saboda zaki ki tsaya gaban mutane. To wani irin kira za ki wa mata musamman matasa. Aikin MC yana da babban alfanu sosai saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taɓa yi wanda na ji daɗi a rayuwa na irin wannan aikin saboda aiki ne wanda baki da bukatan wani jari sai dai ki ɗauki kanki ki je venue ki je ki maganan ki awa biyu awa uku ki aishi kuɗin ki wanda yake halaliyan ki ne ba tare da wani kin wahala sosai sosai ba kiran da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nema na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matasan arewa misali su ne wa'yansu za ki ga ba sa son yin aiki suna da son jiki in ka zauna fa za ka ga zama a'a wannan sai dai zauna oshi ta bashi in babu rabuwa akwai mutuwa in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi yanzu ba aikin gwamnati ma in kun duba Za zaki je kina aikin gwamnati salarin da ake biyan ki ba lallai ne ya rika miki hidimar da kike so ba amma sai an hada da sana'a saboda haka matasan arewa don Allah ku bude idanunku ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canza. to Allah ya taimaka masu sauraro a nan za mu da sa'a a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Aisha Yunusa Adamu da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. To su 'yan tarayya sun san da in an yi zaɓe ba cikin eh, kalkashin kin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai makon electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zaɓe. To abu ne mu ke tare da mutane wanda sai baka san menene a wasu ba yani kai ka ce ga abin da an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa sai ka ce a kuma a allan baran ba haka nan ba wai sai an sake wani wannan haba mutum da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakaninka da wankakin naka. Yawa barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowane sabon shiri na tsaka mai wuya. Dawowar tsohon Firayim Ministan Jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu a gida daga dogon zaman gudun hijiran da ya yi a kasashen ƙetare ya ƙara wa siyasar Nijar ɗin da kuma batun zaɓe mai zuwa na shekarar 2021 armashi. Ha kuma ko ba a faɗa ba an san cewa dawowar tashi ta kara karfafa gowar 'ya'yan jam'iyyarsa ta lumana wanda ko lokacin da hama baya kasar ma karfi imaninsu game da tasirin sa harkar siyasar yau da kullum ta kasar bai ragu ba to sai dai kamar yadda watakila kuka sani yanzu haka hamman yana can gidan yari zaune inda aka jefa shi bayan dawowar tashi to ko wannan ya razana su 'ya'yan jam'iyyar talibana da ma sauran masu ra'ayin siyasar nijar alhaji muhammad lauli ne daga maradi kakakin mu don yan fa'alu mana wannan mu gare mu abun alfahari ne saboda mu abun da muke guri abun da muke wata kamar yadda muka taba tsaye da takarar sa da shirin sa muhammad abdul ya mu alƙawari ya ce mu tun da kun tsayi da dan takara zan zo kuma hamu amadu yanzu wannan mazakuta ce mai muhimmanci karo na biyu yanzu mun tsaida shi dan takara na shekarar nan ta 2021 wanda shi ne dan takarar motar FA Lumana kuma ya sake bayyana ta mu kuna ji lokacin da muka yi abun nan ne eh ya sake ji da mu kun gani shi ta kawo watsa labaru inda yace tabbatun da mun tsaida shi dan takara zai zo Niger insha Allah a matsayin shi na dan takara dan haka kuma ya cika ya motar FA Lumana alkawari na dawo shi iya nan tunda sanin sa amma Muhammadu bayanan babu abin da ta kasa kullun cikin shirye-shirye muke kullun mutanenmu dotsawa ake na siyasa bisa kan ka'idoji sauransu da komai da haka jam'iyya ce da ke cibre da kuma ke da burin ganin dan da muka aza insha Allah Allah ya ba mu sa'a kan hawan shi bisa kare da mulki kuma da haka sanin sanin ya dawo ya kai kanshi da kanshi gidan hali sunana Nuhu da eh, wanda aka fi sani da inkiya dan maradi mazaunin birnin niyame ni a tunani na bawan Allah nan tun da yake can zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da biske bisa kan shi amma lokacin da na ga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba salim alim ya shigo na ce to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a Niger bangaren siyasa ba kan ba ne kowa ya san waye hamma 'yan siyasa kansu sun san wane ne hamma haka ne To tun ma kafin da ya dawo Nijar an jima ana ta kiki kaka tsakanin jigogin jam'iyyar ta mai mulki wato ta PNDS tarayya kenan da sauran jam'iyyun siyasa game da kokarin da aka jima ana yi wanda kuma har yanzu bai cimma nasara ba na ganin cewa an ba da wato an haɗa kawunan su akan maganar yadda za a gudanar da harkokin siyasar wannan muhimmiyar ƙasa ta afirka ta yamma kuma ba zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa a shekarar 2021 idan allah ya nuna mana ba batutuwan da wannan lamarin ya kunsa na cikin abubuwan da muke son mu taɓa tattaunawa a muhawarar yau wacce wakilin musulun muni bar mai shirya mana a can ya mai tsakanin sahanin muhammadu na pnds tarayya din masu mulki da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana ta yan adawa ta shi hamadin kenan yau kuma za mu tashi ne kamar da muka yi alkawari inda muka daga aya a shirin makon jiya inda shi wakilin na pnds suke cewa akwai abin da ba za su yarda wa abokan adawar nasu ba mu abin da mu yan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ni ra'ayina ne ba za mu yarda da shi ba shine yaunin al'umma bisa wuyan mu ya rataya kamar yadda suka saba sun ka yi shi a wani lokaci an 2006 kowa ya gani inda an ce a wani lokaci ba mu samu husahar da mun kai unhwani da dokoki na kasa mun kai wannan da abin da suka so sai a yi abin da ake cima vid constitutional yani constitutional ya to an samu tangar a bisa kai ga lokaci wanda doka ta keɓe wanda za a yi wannan abubuwa na zaɓe. Abubuwan da su a eh, adawa ke kan eh, baya eh, babu kamshin gaskiya a ciki. Jika ji kuma wannan abubuwan idan mu ba mun yadda mun ka yi respectan doka ba yani 'yan ƙasa lahimu za su gani saboda yau 'yan ƙasa yau bisa wuyan mu ya rataya hmm. don ba za mu iya yarda ba a rika tahiya don saboda wasu manohihi na siyasa eh, eh, a rika tahiya don saboda a kawo tangar a bisa kai ga kwanciyar hankali na ƙasa bisa kai ga tahiya na dokoki na tsari na demokradiyya saboda kowa ya sani duk duniya in ana yin harkan zaɓe ko harkan demokuraɗiyya akwai mai rinjaye akwai wanda aka yi rinjaye kuma duk lokacin da aka hika rinjaye haƙuri kake yi abin da yauni na ɗan adawa shine duk lokacin da ya ga abin da aka yi wanda ba daidai ba ya shaida ma al'umma idan wannan abun shine addalin da ya saka mu mu dai PNDS tarayya eh, kullum muke samun ci gaba tun da aka fara demokradiyyar nan zawa yanzu abubuwan da su yan adawar ke tambaya babu kamshin gaskiya a ciki Eh, kamar abubuwa kamar wanne da wanne. Suna ganin cewar jam'iyyar kuna ta fara shishigi akan wannan tafiya da aka yi zaton eh, za ta taimaka a warware kikikaka na farko dai abin da nake son in ce shugaban kasa shugaban jamhuriya yana sama da party politika shugaban kasa bai sabkowa kamar da suka tsammani so da suke cewa doka bata ba da dama ba shugaban kasa ya sabko bisa aren nan siyasa bana bi zai hana wai ku tafi ai zaman nan a fara eh, dan kaucewa watakila zargin kuna son ku kawo tarnaki wa harkoki har ku eh, ingiza gwamnati ta saba wa dokoki watakila lokacin zaɓe zai kure a zargin gwamnati da kasa. Dazu na magana guda mai karhi wanda bai kawo amsa bisa kan shi ba. Shi ne duk matsalar kasar ga. Yanzu mu tun da mun ka fara na ce maka mu mun gane cewa cikin kasar ga yanzu dai ta yadda ake ciki akwai shugaban kasa isu muhammadu da shi da birji rafani bangare guda prime minister kuma akwai mpns da su sahanin kenan bangare guda tunda shi ga ganin shi maharin da muke son mu yi kalkashin sayan da ne alhali kuwa in ka ɗauki wa'anda za su halartar maharin nan kuwa ce neman sulhu nan ba 'yan sayan da kaɗai ba ne akwai 'yan hularen hula mutum uku so ke bani amsa sun taba hallara taron sayan da su guda ma kenan su ga ganin su an samu hanya shi prime minister ya samu hanya wanda ke sa a dawo bisa kan teburi a nemi a magance duk abin da ke matsala cikin kasar ga to 'yan pendes tarayya wannan abun bai gyara su da su ga ganin su lokacin da sun kafa senikin su da sun kai ma code electoral gyaran huska nasu ba tare da halartar eh, opposition ba kamar hanya ce da an sun ka buɗe ma kansu na zuwa zaɓe su kaɗai kuma su yi murɗiyar da suke so su huto su ce sun ci zaɓe to su 'yan tarayya sun san da in an yi zaɓe ba cikin kalkashin eh, sayanikin ga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai makon electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zaɓe. sanin kana jin da yadda 'ya'yan adawa ke zargin akwai take-take da 'ya'yan pnds tarayya ke yi wanda alamu ne da ke nunin ba ku shirya wa zaman sulhun nan ba eh, ni dai abin da nake so na farko in ce eh, shugaban ƙasa alhaji muhammadu isu ya samu ikon ƙasan nan ƙarƙashin ruhun pnds tarayya suka na saurari kama abin da yake son shi na son shi kwatanta ma mutane da kama akwai shugaban kasa daban da firaministan shi akwai kuma jam'iyyar PNDS tare daban in dawo baya bisa kai ga dan saboda in yi mishi tuni da wani dan lokaci da aka kafa wannan kwamiti wanda zai fara aikace-aikace na eh, eh, na yin garan bawul bisa kai ga kwad eh, electoral kanshi hmm. duka korafe-korafen da 'yan adawa suka yi a wannan lokacin banda article 8 duka an ɗauke kom. Eh? Duka. Kuma article witkin ma a wancan lokacin da aka ce ba wani aka ce a article witkin wannan ba a yin doka ta ƙasa don saboda mutum guda. doka ta ƙasa tun kwada electoral sun kai lokacin suna mulki har zakwa yanzu wannan article kin bai taɓa sauya ba. Hmm, kuna ganin shi eh? kaɗai ne ke ƙoƙarin kawo cikas. A'a wai ina son in kawo ka ne bisa kai ga dan su hada da bakin su cewa da abin da sun ka saka korehe-korehen da suka yi a wancan lokaci duka an ɗauke su an kon to abu ne muke tare da eh, mutane wanda sai baka san menene an manuwarsu ba ne kai ka ce ga abin da an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa sai ka ce a kuma a allan baran ba haka nan ba sai an sake wani wannan haba mutum da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakaninka da wangakin naka ai ka gani ka san da kenan aikin ba aikin ba haka nan bane bari in kare maka bari in kare bana bari in kare bana bari ai kana da cuba ballo tan kai magana kai da kake tambaya gare ni ba mu da wani fargaba bisa kai zabe saboda mun san da abin da mun kai makasan na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Mahmud Isu yake yi mm, da na ganin kamar ku ba kwa son a tsaya a yi zabe na gaskiya tsaya saboda kuna ganin eh, akwai wuya eh, ku yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su To haka ne to kowace amsa wakilan jam'iyyun guda biyu za su da ga wannan tambayar da sile musu za mu ji wannan haɗe da sauran batutun siyasar Nijar a shiri mai zuwan Allah ya kai mu rana wa yau. Muna gode muku da kuka samu lokacin sauraron wannan shiri na yau kuma muna fata za a ci gaba da sauraron nashi. bari mu kara gode su bakin namu wato sahani muhammadu na pnds tarayya da kuma shi bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana da kuma musamman shi sile da ya shirya mana wannan muhawara a can yamai ya aiko mana ita nan washington a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne a washington mun farko lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. عنك